سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha takwas da watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi dubu ɗaya ɗari da talatin da tara kuma yau uku ne ku uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka wato masjidul imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da العبودية التحفة العراقية والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه wannan shine zai zama majalisun mu na shida a jerin gwanan karatun littafin kuma wannan shine zai zama majalisunmu na farko bayan hutun azumi da kuma sallah karama da aka tafi <clears throat> muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya mana jagoranci ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya tsare mu daga kaucewa ko kuma zanewa ko aikata abin da ya zama ya saba ma wannan hanya madaidaiciya malai ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana mana bayani a cikin wannan littafi nasa da ke bayani akan ayyukan zukata wanda ayyukan zukatan nan su ne Allah madaukakin sarki yake kalla a bawa hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzu ila qulubikum wa Allah baya kallon kira halittar jikunan mutane baya kallon suyorinsu ya cike farare ne su ko bakaki ko dogaye ne su ko gajeru ne su Allah baya kallon wannan abinda Allah madaukakin sarki yake kalla abu biyu zukata da ayyuka zukata da ayyuka in kai aiki a fili to me zuciyarka kuma ta kudirta abinda ka kudirta a zuciyarka ya dace da aikinka wannan shine maksudin rubuta littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya na shaykhul islam ibn taimiyya rahmatullahi alayhi wa wannan littafi wannan zukatan su ne ake son mu su su ake son mu tsarkake su Allah madaukakin sarki ya faɗa mana tasirin haka ya ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin sani. rana gobe alkiyama ‘ya'ya da dukiya ba su da amfani a game da dukiya za a tashi mutum bai da komai hatta tufafin jikinsa babu kayan da ake sawa a yi kwalisa a yi alfahari a nuna isa to mutum zai tashi huntinsa sannan su kuma 'ya'ya guduwa suke yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kaga sahibatihi wa bani da matarsa da 'ya'yansa duk zai rika guje musu su ma za su rika guje masa ba su san su haɗu to wannan zuciyar ita ake son marine ta mu tafi wajen Allah maɗaukacin sarki da lafiyayyar zuciya zuciyar da babu munafurci zuciyar da babu fasikanci zuciyar da babu bid'a zuciyar da babu zalunci zuciya tsaftatacciya lafiyayya tsaftatacciya. Allah azurta mu da irin waɗannan zukata Malam Ibn Taymiyyah yana mana bayani akan tasirin gaskiya da ikhlasi a wajen ayyuka gaskiya ya kasance aikin mutum da aƙidarsa da abin da ya furta a baki su zama ɗaya waɗannan abubuwan guda uku ana buƙatar su zama sun zama ɗaya to mutum ya zama mai gaskiya kenan al-ahwal wal a'mal wal aqwal al-ahwal تعود إلى الجنان والأعمال تعود إلى الأركان wal aqwal ta'udu ila lisan ana son eh, da yanayin mutum na zuciyarsa da ayyukansa da gaɓoɓinsa za su rika aiwatarwa da maganganunsa da harshensa zai rika faɗi to su zama sun zama daidai wa daida inda misali akwai masu bincike da za su zo su bincika ana san ya kasance waɗannan abubuwa guda uku na mutum su zama ba su ci karo da juna ba idan mutum ya kasance abin da yake kudirtawa daban abin da yake aikatawa kuma yake faɗa daban to munafunci ya zo munafunci ya zo daga nan ne aka samu munafunci ya to shine sai malamin tamiya sai ce والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام والصدق بالكيا والإخلاص لإخلاص واتوين أبدا الله هما صوبين في الحقيقة أتبت abin da ake nufi da su tahqiqul imani wal islam su ne suke tabbatar da mutum imaninsa da kuma musuluncinsa gaskiya da ikhlasi ikhlasi yi dan Allah ya zama a lokacin da mutum zai yi aiki to baya tunanin wani a zuciyarsa baya tsammanin wani ya yabe shi baya jin tsoron wani ya soke shi sannan baya tunanin wani ya bashi wani abu a wannan aiki nasa na addini da yake gabatarwa a wanda yake tunanin ya biya shi ladan aikinsa shine Allah maɗaukacin sarki wannan shi ake ce mai ikhlasi wal ikhlasu azizu ikhlasi wahala gare magabata sun yi kuka a game da ikhlasin game da wahalar ikhlasi da samar da shi sannan ita kuma gaskiya ita ce wadda aka yi mana bayani kanta da zuciyar mutum da gaɓoɓinsa da harshensa su zama sun yi tarayya a manufa ɗaya Abin da bakinsa ya faɗi to ya zama har a zuciyarsa haka yake sannan kuma ayyukan da yake yi su zama abin da ya kudurta a zuciyarsa to shine yake aiwatarwa daga obinsa fa innal muzhirin lil islami domin masu bayyana musulunci yankasimuna ila mu'minin wa munafiqi suka su gida biyu akwai ma mummuni akwai munafiqai da musulmi da mummuni da munafiki dukkaninsu suna zuwa su ce su musulmai ne suna cewa su masu imani suna bayyana musulunci إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafikai suka zo gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rantsi da Allah su ce in innaka la rasulullah ce wallahi mun shaida kai manzan Allah amma a zuciyarsu ba haka yake ba sun faɗi haka ne domin domin su tsara jinanan su ka a kashe su in suka bayyana kafirci sun santo sun nemo ma kansu yaki to sai suka gwammace su yaudari bayan Allah a duniya amma kuma Allah madaukakin sarki ba a yaudara shi shi sa Allah madaukakin sarki ya siffanta shi yace yukhadi'una Allah والذين آمنوا أما وما يخادعون أو تقراء أو تقراء وما يخدعون إلا أنفسهم ma يشعرون suna yaudara Allah suna yaudara masu imani amma ba wanda suke yaudara sai kansu amma ba su san haka ba ba za su gane da suke yaudara ba sai ranar gobe alkiyama inda Allah ta'ala zai sa su fi darkil asfali minan na a sa su sai an sa su a wuta sannan za a ɗibo yahudawa da kiristoci da sauran mushrikai sai a ɗora su a kansu dama ita wuta ala darakat ita wuta gwaggwadon zurfin mutum a cikin ta to gwaggwadon lalacewarsa kamar yadda ita kuma aljanna ala darajat ita kuma matakai ne madaukaka gwaggwadon yadda ka daukaka a cikin ta to gwaggwadon matsayin ka kenan a wajen Allah madaukakin sarki to wanda yana da haɗari to shine yace masu bayyana musulunci su biyu ne akwai mummuni akwai munafiki mumini wal المؤمن والمنافق هو الصدق amma abin da ya raba tsakanin mummuni da munafiki shine gaskiya mummuni da gaske ke musulunci shi kuma munafiki ƙarya yake shi yasa Allah kai yake ce wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida cewa wallahi munafikai makaryata ne kuma abin da zai baka sha'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fassara waɗannan ayoyin hadisance shi ce ayatul munafiki salatu ana gane munafiki ne da abu uku abu na farko sai ce mai idan haddata kaza in dai zai faɗi magana ƙarya zai da ya zo zai yi magana ta sai ƙarya shi yasa ƙarya ba karamar bala'i ba ce gaskiya ita ce mai raba tsakanin mummuni da munafiki idan ana gidan musulunci munafiki ya ce shi musulmi ne mummuni ma ya ce shi musulmi ne to abinda zai raba su a gane tabbas wane ne mummuni wane ne kuma munafiki to shine gaskiya sai ya auna su da gaskiyarsu a gawaye da maganganunsa da ayyukansa da ƙudirinsa na zuci suka zama sun zama daidai wane ne kuma ɗaya daga cikin waɗannan ya saba ma wani wanda nashi ya saba ma wani eh, maganarsa ta saba ma ƙudurinsa na zuciyarsa aikinsa ya saba ma ƙudurinsa na zuciyarsa to shi ke an samu munafurci munafurci ya zo mai wannan sifir ya zo munafiki a shari'ar musulunci shi yasa hausawa suna da wani kuskure da suke da shi wajen me suke ce ma munafiki bahaushe in ya ce munafiki shine mai hada fada a shari'ar musulunci mai hada fada annabi sama ya kira shi da namma a wata riwayar ya kira shi da qattat annamimi mai hada fada ba munafiki sunansa ba domin yana iya yiwuwa musulmi wanda babu munafurci a zuciyarsa amma kuma ya kasance an jarrabe shi da fitina ta hada fada iyaka kawai abin da za ka iya cewa shine da wuya ka samu asalin munafiki bai da kuma tunanin hada fada kaga akwai bambanci a tsakanin su kenan yana iya yiwuwa munafiki ya zama ya ɗau sifa ta ta annamima ta hada fada domin munafiki kaman ciwon kanjamau ne ke damunsa idan aka ce ciwon kanjamau shi ciwon kanjamau kamar yadda likitoci suke faɗi ba ciwo bane ba ciwo ne a ƙarƙashin kansa shi ya wuce ciwo shi buɗe ƙofa yake yi a jikin ɗan adam akwai abin da ake ce masa garkuwa akwai garkuwa wannan garkuwar ta jikin ɗan adam ita ce take hana cututtuka su shige shi to shi ciwon kanjamau hiv zuwa yake ce buɗe wannan ƙofa ta garkuwan nan sai ya balla ƙofan nan sai ya zama duk ciwon da ya zo sai ya shige cikin jiki shi yasa mai ciwon kanjamau idan zazzabin malaria ya kama shi ba kamar yadda wanda yake bai da kanjamau zai sha magani ya warke kamar bai yi ba idan ɗan kurji zai fito ma wanda bai da HIV sai ya je asibiti ko ya je wajen da kemis a ba shi magani kawai shi na ya shafa sai ya warke shi ko da ciwon kanjamau wannan sai ta girma saboda garkuwar jikinsa ba ta to haka munafurci yake in mutum ya fahimci wannan misalin da aka buga mana na me ake ce ma kanjamau to haka zai fahimci munafurci shi munafurci yana karya garkuwa ce ta imani garkuwar da ake da ita ta imani imani shi ke hana mutum ya saba ma Allah shi yasa ma ake sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min idan mutum zai yi zina to sai an cire masa imaninsa sai ya zama jikinsa a buɗe yake garkuwar jikinsa ta imani sai ta kawo kamar dai wancan da HIV din so da haka kawai sai ya zama bai jin kunya sai kawai ya aikata sabon Allah mai shan giya ba zai sha giya ba sai an zare masa imaninsa mai sata ba zai sata ba sai an zare masa imaninsa to haka munafurci yake to shi munafurci yana yana karya garkuwar jiki ne mai hana mutum ya saba ma Allah to shi yasa ko kowane irin zunubi za ka iya samun munafiki da shi Allah shi kyauta fa asasun nifaqi malam yace mana tushen munafurci alladhi yubna alaihi wanda ake gina shi munafincin a kansa huwa alkazibu shine ƙarya kun ji harsashin da ake gina munafurci da shi to shine ƙarya mutum ba zai zama munafiki ba to sai ya makansa fandishi sai ya makansa har ya kafa makansa harsashi harsashin nan shine ƙarya shi yasa yana da kyau a tarbiyya in yaro yana karami a kyamatar da shi game da karya ya saba ko yi laifi in an tambaye shi aka ce waye ya ce shi yayi in ya so duk abin da za a masa a masa kada a ɗauka cewa yaron da zai zama duk abin da aka tambaye shi na gaskiya zai faɗi gaskiya a ce bai da wayau a wannan abu hanyar tarbiyyar musulunci shine wayo ya zama an tambaye kai kai kaza eh ni nayi ko waye kaza sai ce ni nayi yanzu ya rage kai in kana da tarbiyya wannan gaskiya shi da ya faɗi to ta cece shi gaskiya cece ta cece shi in da ka yi niyyar ka ɗau mataki mummuna a kanta saboda kai karfafe shi akan faɗin gaskiya sai ka ce masa to sakamakon gaskiyar da ka faɗa mini na fasa dukanka shi kenan sai ka duka da za ka masa sai ka fasa dukan shi in wani laifi in wani wata uku ba dai za masa ko wata ladabtarwa sai ka fasa ladabtarwa kuma ka nuna masa dalilin da yasa ka fasa cewa ya faɗi gaskiya kai a daidai wannan lokacin ko da laifi ya yi ya faɗi gaskiya to bayan ba a masa ukuba ba to a masa mukafa'a domin abu biyu ne akwai al'ukubatu akwai al a tarbiyya al'ukubatu mutum ya aikata abin da ba daidai ba a lallata shi ko a zaɓa a mishi wani abin da zai sosa masa zuciyarsa a nuna masa rai bai ji daɗin abin da ya yi ba yadda ya ɓata ran mai tarbiyyarsa to mai tarbiyyarsa ma shi ma ya sa ransa ya ɓaci ko a duke shi ko a masa dai wata a masa wani abu na horo da shari'ar musulunci ta yadda a yi mutumin da ya laifi gefe guda shine idan ba ya alƙubat ba to akwai alƙukafi'at almukafa'at shine a saka masa ko a yi masa abu mai kyau idan mutum ya yi abu mai kyau a masa mai kyau to wannan gaskiyar ita ce yau muke fama da ita ita ce matsalar kana iya samun malami bai gaskiya malami yana karantarwa iya san na so san gata nan bini bini zai ja maka aya amma ko bai da gaskiya kaga matakin farko kenan kana iya samun shugaban da bai da gaskiya jagoran al'umma ne amma kuma bai da gaskiya kana iya samun uba a gida bai da gaskiya kana iya samun uwa a gida bai da gaskiya kana iya samun mutanen gari masu sana'o'i masu aikin gwamnati da sauransu sama ba su da gaskiya to yau wannan ita ce matsalar da take wahalar da mu a musamman a irin wannan kasar tamu kai ba ma matsala ba ce ta ƙasa matsala ce ta duniya yau gaskiya ta yi wahala a cikin mutane ita kuma gaskiyar nan annabi sallallahu ya ce ita ce take gayyatar mutane zuwa ga nagarta idan mutum ya rike gaskiya to ita za ta buɗe mishi kofa ta ya aikata dukkan wata da'a da wani abu da za a kira shi nagarta wanda Allah maɗaukacin sarki ke so kaga shine abin da ake bukata to a gefe guda ita kuma ƙarya shi yasa a sasun nifaq kenan asasun nifaq al-kadhib ƙarya ita ce tushen munafici mutum ba zai zama munafiki a addinance ba sai ya fara yin ƙarya domin wanda ya fara makarya ne Allah ƙarya mutum ya fara ma Allah ƙarya babu munin da ya fi ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أشتن الظالمي قبطي إذا أنا قاتا تأتامو ببن الظالمي شو ببن الظالمان دونيا Allah madaukakin sarki ya ce to wane ne min man kazaba wanda ya ma Allah kariya waye fi shi zalunci ba wanda ya shi azimin ruh ya faɗa ma abu sufiyan radiyallahu anhu a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba na sha faɗa mana wannan hadisi ya cin sayyid bukhari kitabu bada ilwahi shine hadisi na uku a cikin a cikin a cikin a cikin littafi a cikin a cikin kitabu bada ilwahi na al-imam bukhari bayan duk kaisar azimin rum sarkin rum ya gama sa aima abu sufiyan tambaya abu sufiyan ya ce yace ce ba inda ya samu ya kiyya shi ma saboda hatta larabawa tun kafin zo musulunci su kiyya mummunar ɗabi'a ce a cikinsu a ce kai makaryaci ne ba addini ba amma ba sai da su ba ba yace na so in dan yi haka in so Muhammadu to amma sai na ga tarihi na zai lalace mu fasa yin ƙarya duk tambayar da aka masa sai ya faɗi gaskiya to daga cikin tambayoyin da kaisar ya masa ya tambaye shi ya ce kun taɓa kama shi da ƙarya kafin ya ya ce muku shi annabi ne kun taba kama shi da ƙarya ce wallahi mu taba kama shi da ƙarya ba a cikin mu ba as-sadiqul aminu yake ce Shi shine mai gaskiya cikinmu mu wanda yafi kowa gaskiya sannan kuma shine kowa riƙon amana to da kai ya kashi zai mai da amsa sai ce na tambaye ka kun taba kama shi da tsariya ka ce ba ku taba kama shi da tsariya ba to bari in baka ka'ida ka riƙe ta a rayuwa dukkanin mu da rike ta a matsayin ka'ida kaisar ya ce ba ka li liya da kadhib ala an-nas wa yaqdhib ala Allah ce wallahi ba zai zama bai ma mutane karya ba sannan ya ma Allah karya me yasa ga malaman hadisi suke kin karɓar hadisin mutumin da ya kasance a firarsa ta jama'a in ya zo na can zai karya in ya zo na can zai karya to idan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hadisi ya ji hadisi na annabi sama ba za a ansa ba sakamakon ne sakamakon an sha kama shi shi makaryaci ne fi hadisihi ma'an nasi a firar da yake da mutane in ya tashi zai faɗi abin da ba haka yake ba kuma malamanmu na hadisi suna da zafafawa ba sa ba ba su ganin girman wai me ya makaiye ƙaryar yin ƙaryar da mutanenmu suke ɗauka kawai shi kenan yanzu nan kawai kana tsaye da mutum a waya a kira shi a waya gashi a cikin layin zamfara ce ce ai gani nan a can to ba za su karɓi hadisin ka ba ka tashi aiki ka san abin da kuke ce ma condemn to mutum ya yi kwandiyar ke idan aka tashi ya aka gan shi a cikin mazajen hadisi ana lissafo isnadi haddathana wani haddathana qala wani sami'tu wani to da sunansa sai a ware sai a ce sai a ce hadisin sai a ce alhadith mawdu'un wani hadisin mawdu'i ne li'anna fihi fulanan domin a cikin shi akwai wani kana yaqsibu fi hadithihi ma'an nas yana karya a cikin firashi da yake da mutane to da magana ta zama duk inda bai ruwaito ta hadisin ya zama mawdu'i idan ba a ce ma hadisin sa mawdu'i ba to sai a ce masa matruki ko a ce masa munkari da matruki da munkari da mawdu'i ai ina za za a tafi gari ne eh, aka shiga tasha wani ya shiga eh, abin nan wani ya shiga sharon wani ya shiga bat, wani kuma ya shiga golf kuma dukkanin su gari dai za su tafi ya kawo ne riga wani ba to kaga sharrin ƙarya ce kariya ita ce tushen munafurci Allah raba mu da ita wali hada ila dhakara Allah haqiqatal imani shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki idan ya faɗi me ake ce ma imani na'atahu bis sidqi to sai ya siffanta imanin nan da gaskiya idan Allah zai yi bayani a kan me hakikanin abin da ake nufi da imani imanin da ake son kowanne mu yayi to sai Allah madaukakin sarki sai siffanta imanin nan da gaskiya siffar imani gaskiya kenan kana iya cewa ta yaya ake gane mummunai ta ce bisidiki da gaskiya idan yanzu kana son ka buɗe zukatan mutane ka gane waye ke da imani to da za ka gani shine gaskiya za ka gani idan kana bibiyar maganganun mutane kana son ka gane suwaye masu imani to su ne masu gaskiya idan kuma kana son ka gane munafukai to su ne makaryata isa wallahi wannan karya sai an yake ta kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace qalatil a'rabu amanna 'yan ƙauye sun zo sun ce mun yi imani yan ƙauye larabawa sun ne ake ce musu al'ara ƙwara ɗayansu akan ce musu al'arabiyu ala khilafil qiyas ya saba ma kiyasin larabci amma haka ake faɗa arabiyun ba ƙauyen balarabe ke in aka ce a arabun sun zama ƙauyawa da yawa to ƙauyawan larabawa suka zo suka ce amanna mun yi imani kaga sai Allah mana kuma sai ce qalat sun ce da baki kamar yadda waɗancan munafikai idza kal almunafiquna qalu kaga su ma faɗi suka yi da baki to su ma al'arabu sai suka ce ne suka ce sun yi imani qul lam tu'minu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba su amsa ka ce a'a ba ku imani ba walakin kulu aslamna ka sai dai ka ce mun yi musulunci mun shiga musulunci yanzu ku musulmai ne malam ibnu kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suka zo suka tabbatar da akwai bambanci tsakanin musamman imani wa islam akwai bambanci tsakanin musulunci da imani a inda musulunci shine mutum ya faɗi a baki faɗi a baki musulmi ne kai shi yasa idan mutum ya shigo musulunci za a lakana masa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah idan ya faɗi wannan da bakinsa to yanzu aslama ya musulunta to yanzu kuma akwai a'malul iman imani na da ayyuka ayyukan imanin nan sun kunshi wasu a zuciya wasu kuma sun kunshi a gaɓoɓi to ku yanzu yan ƙauye larabawa kun zo kun ce kun yi imani sai Allah ce a'a ba imani ku ba yanzu kun yi musulunci ne yanzu ku musulmai ne yanzu baya halatta wani ya ɗaga makami ya kashe ku domin kun shigo cikin musulunci amma imani to sai an tsaya an yi tarbiyya shine Allah ya ba su amsa ce walakin qulu aslamna ka ce su ce ka ce musulunta ku kai yanzu ku musulmai ne na taqtun bi alsinatikum ولما تطبقوا الإيمان بجوارحكم وقلوبكم har yanzu tukuna ana jiran ku sai idan zukatanku sun gaggata musuluncin da kuka faɗi a baki sannan gaɓoɓinku su gaggata musuluncin da kuka faɗi a baki abin da zai baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayani sai ce al-imanu jib'un wa sittuna aw sab'una shu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق وإن الحياء شعبة من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم إيماني جدا جدا 60 دورية ko 70 da doriya mafi أو كتس شين يفت لا إله إلا الله لا إله إلا الله فدي تو باكي بأعمى بشروطها وأركانها حبت الدو كننت دا شرط لنتا بقتشين شروط لا إله إلا الله نفقوا قوة أقوي الإخلاص المنافي للرياء أقوي الصدق المنافي للكذب أقوي اليقين المنافي للشك sai ka zama kana da ikhlasi ikhlasin da zai kore maka ne ya kore maka riya dan Allah kai musulunci sannan gaskiya da za ta kore riya tabbas da zai kore maka shakka sannan sai ce annaha imatul azani tariki mafi kasa kasa da mutane suke gani na ayyukan imani shine ga wani abin da zai cutar da mutane a hanyar su ka kau da shi datti ne kwalba ce wani abu ne da zai iya cutar da mutane a hanyar su sai ka kau da wannan to shi ma imani ne sai ma sallallahu alaihi wasallam ya cewa innal haya a min al-iman sannan kunya ma ita ma wani bangare ne daga cikin gidajen imani shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana ma wani dan uwansa fada akan abubuwan da yake aikata marasa kyau sai man sun yace da'ahu fa innal haya'a min al-iman yace ne shi ai kunya tana cikin imani idan ya ce bai da imani shi yasa yake aikata abubuwan kaba kaba to sai ya je ya ci gaba da yi to kaga shine na Allah ya ce musu walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba kun dai musulunta da baki amma imani kan bai shiga cikin zuciyarku ba amma wa in tuti'u Allah wa rasulahu idan kuka yi Allah kuka bi manzansa da gaske kuka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ku da manzansa la yalitkum min a'malikum shay'a ay la yanqusukum la yalitkum akwai qira'a la ya'litkum Allah madaukakin sarki ba zai tauye muku komai ba daga cikin aikin ku duk abin da kuka yi za ku ga ladansa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى سن متمن بي ايتت كوفا يزرع لأيت الخير سيا جنشي أنا شري يراه زي جني إن الله غفور رحيم إلا أن لي غفر علي ما لي رحمه in ya gafarta ya yafe mu mutumin da ya ba musulmi bane ya aikata abubuwan da ya zama ba na musulunci ba yanzu ya shiga musulunci to sai Allah mu take ya yafe masa waɗancan zunuban da ya aikata kafin musulunci sannan rahimun sannan ya ba shi lada ya ba shi lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin mutanen da salasatun yu'tawna ajrahum marratayn mutane guda biyu za a ba su ladan mutum uku za a ba su ladan su so biyu daga ciki me akwai mutumin da da baki taji ne kiristanci yake kuma tsakanin shi da Allah yake kiristanci abin da ya imani da shi kenan sai Allah ya masa gamdakatar sai ya musulunta to Allah ba zai bata wancan aikin da ya ba kiristanci sai a bashi lada sannan kuma yanzu gashi ya zama musulmi sai a bashi lada to yana cin waɗancan guda uku sai Allah ya ci gaba da cewa ga in ku al'arab ba ku san me ake ce mai imani ba su waye kuma masu imani to innamal mu'minuna waɗanda kawai aka sani masu imani alladina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun lam tabu sannan ba su shakka ba babu raibu babu irsiyab babu shakka a game da imaninsu sun yi imani da Allah Wajahadu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله sannan suka yi jihadi suka yi kokari suka ba da dukiyarsu da kuma rayukansu fi sabilillahi dan tafarkin Allah ya tabbata kuna jin sufofin masu imani ko sai Allah karshe sai ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan almu'minun din humus sadiqun sune masu gaskiya kaga ashe bai yiwuwa ka kai mai imani ne amma kuma ka zama ba ka da gaskiya yadda ƙarya ta kasance ita ce tushen munafurci to haka gaskiya ita kuma ta kasance ita ce tushen imani to daga wannan gaskiyar ita ce ake buƙatar mu zama mun tarbiyyantar da kawunanmu da 'ya'yanmu a kanta kada ya zama ana kama mu da ƙarya a cimma maganganunmu da ayyukanmu وقال تعالى سنن الله مدوكتين سكي ساكة شيوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء وأن سكة سنت أباس فيؤ إذا أكجياكي أحد كبزة tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai kafiran waɗanda ba musulmai ba suka gudu aka samu fai domin duka Allah yana bayani ne a game da fai'u a cikin suratul hashir suratul hashir ita ce ta zo ta bayani a game da fai'u alfai'u kamar yadda aka sha mana bayani dukiyar kafirai da aka ansa ba tare da an gwabza da su ba an je za a yi yaƙi da kafirai da musulmai sai kafirai suka tsorata sai suka gudu kamar yadda ya faru da banu nazir banu nazir yahudawa ne da aka sha mana bayanin su daga cikin yahuda madina a lokacin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya yaƙe su aka tafi garin su ko unguwarsu a cikin madina sai suka rika guduwa farko da abinda suka rika yi yukhibuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suka rika rushe gidajensu da kawunansu sai mummune suka ce to ba mu taya ku to karshe da aka kore su aka ce su bar garin Madina aka ba su dama cewa kowannen su an ba shi dama ya lafta maraƙuminsa ko kuma jakinsa ko dokinsa ko alfadarinsa kaya duk abin da ya wuce ɗaukar waɗannan dabbobin to ya bar shi ba na shi ba aka tattara wannan dukiyar ta zama dukiyar Allah da ma'aikinsa fai'u ita dama tana da bambanci da ganima ganima ita gida biyar ake kasa kashi ɗaya kashi ne na Allah da ma'aikinsa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciyar da iyalansa yake rayuwa to amma ita fai'u ga baki ɗaya dukiyar fai'u ta Allah ce da ma'aikinsa sai yadda annabi sun ga dama yayi da ita to shine Allah madaukakin sarki a cikin bayanan da yake yi sai ce cikin waɗanda in za a ba da fai'u a ba su lil fuqara'i al muhajiri a kula da talakawa muhajirai talakawa muhajirai talakawa muhajirai waɗanda suka bar garinsu na makka suka koma garin madina da kuma waɗanda suka rika baro wasu garuruwan su ba ƴan makka bane kamar abu hurairah radiyallahu anhu ba ɗan makka bane ɗan yamen abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ba ɗan makka bane ɗan yamen ne da wasu da cikin sahabbai da suka zo daga wasu garuruwa amma asalin su ba 'yan madina ne, to dukkanin suna cin almuhajiru amma almuhajiru al-asliya muhajiran asali su ne muhajiran da suka taso daga makka suka dawo madina to dukkanin su a basu na uku domin diyari, idan baka gane su waye talakawa muhajirai ba su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu akwai ban tausayi da raurawa zuciya idan ka ɗauki hadithul hijira ka ɗauko waƙi'atul hijira abin da ya faru da hijira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sosa zuciya akwai tausayi a ciki yanzu ka ɗauki mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu matashi ne shi mai dukiya matashi ne shi mai dukiya mahaifiyarsa mai dukiya ce amma tun farko kafin annabi sama ya tafi madina su mus'ab annabi sama ya fara turawa mus'ab yana ɗaya daga cikin malaman farko da suka je suka fara karantar da alkur'ani a madina tun kafin annabi sama ya hijira da shi da irin su abu salama to wannan mus'ab din da yake ɗan hajiya a wannan zamanin mu dan hajiya ne shi sosai akwai kaya akwai kuɗi a cikin banka kakan ba wanda yake kwalliya irin tasa sai dai matasa su kwaikwayi kaya a wajensa duk sabon ɗinki a wajen musa ake gani sabo hula sabon takalmi in akwai motoci a lokacin misali to duk wata sabuwar mota da za a kawo ta wanda ake ce mata eh, latest to a wajen musa za a amma haka ya koma garin madina ya je ya zauna a matsayin malami mai karantar da alkur'ani abin da zai ba ka tausayi ranar da aka kashe mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu a yakin uhud likabarin da za a rufe mus'ab kasa samun shi a kai idan aka rufe sama sai kafa ta buɗe kafafuwar su buɗe idan aka jawo kafar aka rufe sai kai ya buɗe annabi suna ya ce a ja a rufe kan abin da ya ragu na kafafuwa a ɗibo ganyayyaki a rufe su ne nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko idan imani sannan ka ɗauki irin su suhai suhai bin sinan ar-rumi suhaib mai dukiya ne a garin madina a makka kafin ya kaure ya koma madina mai dukiya ne a lokacin da ƙurayshawa suka ji cewa mus'ab zai yi abin nan suhaib radiyallahu anhu zai yi hijira zuwa suka suka same shi muka suka ce to mun ji abin da ka shirya ka ce wai za ka bi muhammadu ko to ka sani dama kai ba dan gari ba ko ne a nan ka zo ka samu dukiyarka so da ka nace ka ce za ka bi shi ko titi ba za ka ɗauka ba in kuma ka yadda kana son ka tsira da dukiyarka to ka zauna wallahi su hajji ya ce ku riƙe ta dukiya ta Allah ce haka suka ba su ya ɗauko mai ba to waɗannan su ne alfuqara'ul muhajirun fa to Allah madaukakin sarki ce suna cike a ba su hakkin a ba su su alladhina ukridu min diyarihim wa amwalihim aka kore su aka kore su daga gidajensu sannan aka kwace musu dukiyarsu kaga Allah madaukakin sai ce alladhina ukridu min diyarihim wa amwalihim kaga ukhrija min malihi a fitar da mutum daga dukiyarsa a fitar da shi daga dukiyarsa a kwace kenan ikhrajul insani min malihi ne. a kwace dukiyar da ƙarfin tsiya ya mutu guna fadlan min Allah sun yi haka ne suka haƙura da dukiyoyinsu da gidajensu na asali saboda ne ya mutu guna fadlan min Allah suna neman wata falala daga Allah me falalar da suke nema a wajen Allah na? fadlan ay ajran al-fadlu al-ajru wa as-sawab suna neman lada da sakamako a wajen Allah shi yasa suka tabbatar da cewa ma inda Allah khair abin da yake wajen Allah ya fi suka yadda su haƙura da abin da suke da shi su nema a wajen Allah maɗaukakin sarki wa ridwanan sannan kuma suna neman wata yadda daga Allah bayan Allah ya ba su lada sannan kuma suna neman Allah ya ce ya yadda da su sun sami yadda ko ba su samu ba Allah ce radiyallahu anhu maradu anhu wa yansuru Allah wa rasulahu sannan daga cikin sufofin suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce ulaika humus sadiqun masu waɗannan sufofin ga baki ɗaya na imani ne as-sadiquna ne masu gaskiya irin waɗannan nasosan ana faɗa ana ana karanta su sai ka ji ina ma kana ciki ina ma dai a ce kana ciki to in baka zama a cikin su ba da nasi to yi kokari kai ta addu'a Allah ya sa ka ka zama koda mai rike musu takalmi ne imana ba da rike takalmi bane wani sai ya zama ya je ya shiga inda shugaban kasa ke shiga mai tsayawa a bayan shugaban kasa mai mukamin shi mai tsayawa ya tsare ya tsaya a bayan shugaban kasa shi ma shugaban kasa ne amma dai ba shugaban kasa zai shiga da shi za a shiga ba za a ce shugaban kasa ya shiga ba shi ya tsaya a waje kare da daɗi kai hatta mai kawo labaran abin da ya shafi shugaban kasa inda shugaban kasa ya je shi ma zai shiga to sai kai addu'a in ka zama shugaban kasan ba to yi addu'a ka zama ko da wannan ADC ɗin ko ka zama mai magana da yawunsa ta yadda dai inda zai je shi ma kana da kaga shi ne wannan to kun ga dai gaskiya gaskiya gashi sai malam ibn taymiya sai ce fa akhbara sai Allah ya bada labari anna sadiqina lallai masu gaskiya fi da'awal imani magana cewa su masu imani ne humul mu'minuna su ne mummanan da alladina lam yata'aqqab imanahum ribatu wanda shakka ba ta bi bayan imaninsu ba da suka yi imani suka tabbata dama abin da ake bukata kenan ka kalla tashin gishirin andar mutum ya ce ya zama mutum kirki za ka iya yi fa yau amma tabbatar ita ce wahala akwai mutane da yawa da za ka ga sun yi tashin gishirin andar mun san yadda gishirin andar ke tashi aka zuba masa ruwa hu sai Ruwa kwana nawa shi ke na sai mutum tabbatan nan ita ake bukata ka tabbata na tabbata shi yasa za ka ga manzo sama yana yawan addu'a akan tabbata Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik ya Allah kake canza zukata kake jujjuya su ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a domin mutum zai iya waye gari wallahi yau shi mai imani ne da daddaren nan safiya na ya zama kafin ya waye gari yana da imani amma kafin dare ya kuma zama ba musulmi ba ko ka same shi mutumin kirki da shi ake komai na musulunci yau amma zuwa gobe shaidan ya juya da shi ya zama shaidani to wannan shine abin da ake bukata tabbatar nan to kuma abin da zai tabbatar da shi shine ikhlasi da gaskiya kun ka ɗauke su to su ne da kafi da kai imani da Allah to yi imanin da gaske sannan kuma ka yi imanin dan Allah ka to shine za ka ga a daɗe ana yi sai gaskiya ai haka bahaushe ya ce ba da bahaushe ya tashi siffanta gaskiya sai ka je yana ta siffanta ta da wasu kofi ka ji ya ce gaskiya dokin ƙarfi dokin ƙarfi ba shi dama doki na farko dai yana da ƙarfi ba kowane abu ke iya bige shi ba sai ya zo ya bangaji mota kada je can ka faɗi kai haɗari shi kuma ya wuce washe ya ci gaba da tafiya shi to kuma sai aka ce wai ba doki bane na doki mai jini ba doki bane mai tsoka da nama a jikinsa a doki sai aka ce na karfe ne ba bahaushe ce gaskiya dokin karfe gaskiya haushe ya ce mata ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi kaga shi ma nan ana nufin me kifi da rai sannan ya ce a daɗe ana yi sai gaskiya duk wannan kaga ashe biyar ma bahaushe ita ce ne biyar ta ashe gaskiya ce domin tayoyin bahaushe da yi su da karin maganganunsa ko ko ka ce karin maganganun bahaushe a da kafin zuwan musulunci su ne ayoyinsa su ne sosansa in za a maka wa'azi mutum zai tsaye da ɗan shi ya mashi wa'azi ya masa nasiha to karin magana zai ta jefo masa hmm? to ga dai nan sai ya jawo masa yadda za ka jawo ka ce Allah ya ce to haka da za a jawo maka karin magana shi kenan kuma da haka za a maka tarbiyya ka tafi kuma abin da zai baka mamaki da wannan karin maganganun suka zama masu gaskiya suka riƙa gaskiya a tsakaninsu aka girmama mutumin da ya zama a cikin wannan yankin yake saboda gaskiyarsa in abu za a yi ta ce a nemo shi shine zai zo shine mai gaskiya to ya aka muka zama a baya ga nan tsufa kuma a hannun da nassin ma wani zai jawo aya ya cuce ta yi maka ƙarya da nassi ko ya ma Allah ƙarya Ƙirƙir ya jawo nassin ba haka yake bai ja ko ya ɗauko nassin ba a wajen da ya kamata ya amfani da shi bai jefa ko kuma kila ya maka fassara ta ƙarya kage dai gaskiyar ba take Allah ka shirye ta da to su ne waɗanda imanin su bayan sun yi imani to shakka ba ta biyo baya ba tun da suka yi imani suka tabbata rusukhal bidan irin yadda duwatsu suke tabbata wajahadu fi sabilihi sannan kuma Allah ya siffanta su da cewa su ne masu yin jihadi kokari akan hanyar akan tafarkin sa dame bi amwalihim in masu dukiya ne su ɗiba dukiyarsu su bada duk waɗannan sufofin ba waɗanda suka cancanta ka siffanta su da su in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne suka cika su ɗari bisa ɗari mutanen da annabi sama zai ce ayi kaza wani zai je ɗibo duk abin da ya mallaka kawai ya kawo kamar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu me ka bar musu me ka bar ma iyalanka yace taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da ma'aikinsa in su sayyidina Umar su je su raba biyu su kawo rai da makamantan irin wannan to kaga duk wannan akwai shi wa anfusihim sannan da duk da kawunan su duka su ne masu wannan sukuku wa zalika anna hadha huwa al-ahd al-ma'khudh 'ala al-awwalin wal-akhirin dalilin da yasa haka ya tabbata shine alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya karba alal awwalina a hannun farko wal na da kuma waɗanda suka zo daga baya wannan shine alƙawarin da Allah ya ce kowa ya rike ya cike da gaske yayi imani da gaske ya taimaki Allah ya taimaki manzansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kai ya dawo baya sai dai ya gaba kama kana ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyyi ya kai ma'aikin Allah ka ba da labari ka tuna lokacin da Allah ya karbi alƙawurran annabawa me alƙawurran me alƙawarin lama ataitukum min kitabin sakamakon abin da na baku ya ku annabawa na min kitabin na littafai da na rika baku wa hikmatin da kuma hikima da na baku hikima aiwatar da abin da littafi ya kunsa a yadda ya cancanta shi ne ake ce masa hikima ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sannan wani manzo ya zo yana gaggata abin da ke tare da ku na littafin da aka ba ku annabi sallama ya zo ya gaggata injila ya zo ya gaggata at-taura dukkan littafan da aka ba annabawan da suke kafin annabi sallama annabi sallama ya zo ya gaggata su ai ba da dan annabi sallama ba za mu san at-taura ba ba za mu san wani littafi da ake ce masa at-taura ba har za mu san wani littafi mai suna al'injilu ba ba za mu san wani littafi da ake ce masa azzaburu ba ba za mu sani ba duk waye ba mu labarin su annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu annabawan Allah dukkanin su suna ɗaukan ba alƙawar Allah alƙawari cewa da Allah zai bar su rai annabi sama ya zo ya riske su to za su imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi tun daga annabi adam alaihi salam tun daga annabi adam sai da ya dau alkawari cewa da Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai to sai ya gaskata annabi sama ya imani da shi kuma sai ya taimake shi shi yasa da Allah ta'ala ya so annabawan Allah su zama sun riski annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya riske su Ko dukkanin su za su zama cikin sahabban sai shi ne abin da ake nufi a nan ai da tu'minun nabi wa la tansurun za su imani da shi kuma su gaskata shi su taimake shi su imani da shi shi yasa da ya je sama aka yi mai mi'raji da shi kowannen su sai da ya masa haka da ya zo sama ta ɗaya annan annabi adam alaihi salam ya yace marhaban bil ibn salih wan nabiy ce ma dalla marabala ne da ɗa na gari sannan kuma annabin Allah na gari duk inda sama ya je ya gamu da wani annabi sai annabin nan ya gaskata shi kai kafin nan ma sai da Allah madaukakin sarki ya tara masa su gabaki ɗaya a baitul maqdis a baitul maqdis nan nan wannan masallacin kudus da ake cewa sai da Allah ya tara dukkan annabawan Allah madaukakin sarki duka النبي صلى الله عليه وسلم حق يتبت عديث صحيح يجات صلى يشو قبل جيت صلى أما تنشين يشو قبل قال باين سنع القول في الله أعقرتم شم كنت بتدي حتى وانا القول كنت رجيش عنه بالديو واخفتم على ذلكم إسري sannan kuma kurziki alkawari na mai karfi a malaman tafsiri suka ce al'isru shine al'ahdu take alkawari mai karfi shine ake ce mishi al'isru duk kalma ce biddi kalma ce biddiya kalma ce mai harshen gabo daga cikin al'isru a cikin ma'anonin al'isru akwai zinibi wa yadawu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi kaga al'isru biddi al'ismu na nufin zunubin da suka ɗaukan makansu rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa alal ladina min qablina kaga isru nan zunubi shi ma to malaman lugha kaman ibnu abinda ibnu manzur a cikin lisanul arab yace abinda ake ce ma al asali dama shine duk abinda za a rike da ƙarfi abinda zai zama maka mai nauyi shine ake cin shi al isru alƙawarin da annabawan Allah suka ɗaukan ma Allah ta'ala cewa za su bi annabi sama da zai riske su to alƙawari ne mai ƙarfi shi yasa ce a aqarartum wa akhadtum ala zalikum isri shin kun tabbatar da haka kuma kun karbi alƙawari na mai ƙarfi qalu aqrarna annabawan Allah duka suka ce dukkanin mu mun tabbatar qala sai Allah ya ce fashhadu to ku shaida ku zama ku ne shaidu wa ana ma'akum min ash-shahidin kuma ni ma ina cikin ku cikin masu shaida yana cikin masu shaida so daga alƙawarin da Allah ya ɗauka kenan mai imani da annabi sallama mu taimake shi mai iyakar bakin kokarin mu wajen tabbatar da abin da annabi sallama ya zo da shi to shi ba zai tabbata ba sai da gaskiya da ikhlasi abin da ake bukata kenan su haka wannan gaskiyar mu yi ƙoƙari mu tabbatar da ita mu neme ta mu koye ta mu san yadda ake yin ta mu kuma aiwatar da ita a cikin rayuwarmu babu yadda za a yi al'umma ta ci nasara ba ta da gaskiya al'umma maƙayyaciya al'umma ce tashiya. kai kanka kai kanka kai kai idan ƙarya ka tasa a rayuwarka Allah madaukakin sarki ba zai taimake ka ba shi yasa hatta a kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idza sadaqa wa bayyana burik ma fi bay'ihima wa idza katama wa khana muhiqat barakatu bay'ihima masu cinikayya guda biyu da mai siya da mai siyarwa dukkaninsu bil khiyar suna da zaɓi idan ba su bar wajen da suke ba mai siya ya zo shagon wani ya yi siyayya to yana da dama in bai bar shagon ba ya tabbatar da cikin da ya ce ya siya shi kuma mai wani ya ce ya siyar masa sai an su mai ce fa'iza sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya kowa ya faɗi gaskiya wa bayyana kuma suka faɗi haƙiƙanin abin da ke faruwa mai saidawa ya faɗi hakikanin abin da kayansa suke mai siya ya faɗi hakikanin yadda zai iya siya da gaskiya to sai Allah madaukakin sarki ya sa maka cinikin albarka kai da ka siya ka kawo gidanka sai a daɗe ba a ce maka ya kare ba shi kuma da ya siyar maka ribar da ya samu sai Allah ya sa mata albarka shi ya ta hidima ya ga wannan abu da ya samu bai ƙare ba amma sai mu sani ce amma idan suka yi munafi suka ɓoye kuma suka yi amana juna suka yi ƙarya ga juna to sai Allah ya tafi yadda albarkas ko riban nawa ya samu sai ga ba daɗewa ya nema ya rasa shi kuma ko me ya siyo ya kawo gidan nasa ko shi zai amfani da shi ba za a daɗe ba wannan abin sai ya zama bai ga amfaninsa an cire albarka wannan ita ce gaskiyar da ake bukatar mu zo muna da ita Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin masu gaskiya ka tsare mu daga aikata ƙarya ko faɗinta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambayar da yake yana cewa wai algati malam shin kowane munafiki ne za a sa shi a kasan kasan wuta ko kuma wani munafikin ne qur'ani da ya ce muna innal munafiqina fi darkil asfali minan nar duk da munafincin kala biyu ne mai yadda aka faɗa mana akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar annifaqul akbar shine munafinci wanda ya shafi imani kai tsaye mutum ba musulmi bane shi wannan ittifaqan sun fi jarfil asfali minan nar suna can kasan wuta sannan akwai annifaqul asgar annifaqul asgar shi kuma shine irin mutum kariya cin amana saba alkawari idan aka yi rigima da shi aka bashi hakuri ya ta zage-zage an fa bashi hakuri amma kuma zai ta zage-zage da annabi sama ya siffanta ya siffanta munafiki da waɗannan wai idza khasama sajar idan aka yi rigima da shi to sai yayi fajirci sai yayi zagi sai ya ci mutunci ana cewa yi haƙuri mana wane yana ni kaza yana ƙara zagi to duk wannan siffofin sai a shi kauli rajihi wannan baya ciki baya cikin fiddarkil asfali minan na domin su har yanzu yana da sifa ta musulunci a cikin musulunci yake amma shi sahibin nifaqil akbar ne munafurci mafi girma to wancan shine ake magana kansa Allah marubuta suke shirye da mu sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh